don Allah malam kana ina ya ce gari nan cikin haraban masallaci aka ce to alhamdulillah wannan waya da ke hannunka ai tsintuwar ka yace ya eh, kwarai da gaske tsintatta ne to ga mai wayar nan cikin masallaci daidai inda liman ke kurba don Allah ka shigo sai ka bashi Yace, kai da Allah ku bata min lokaci ni wannan wayar ta yi min ko babu wanda ya samu bashi sai ya kashe waya ya tura aljihu ya gaba kun sa abin ba haushi wayar duka naira dubu bakwai ake tire ba wata waya ce mai zada ba arniya ta tsinci wayar dubu tamanin ta dawo da ita ta yi ta neman mai shi har sai da ta samu ta bashi wannan ya tsinci wayar dubu bakwai bai nemi mai shi ba aka nemo shi ya ce ba zai bada ba shi wayar ta mashi ya kashe waya ya cire sirɗin ya karya ya je sa sirɗin sai ci gaba da amfani da ita yanzu cikin wayannan guda biyu waye nuna halin musulunci Allah ya ce ta nuna halin musulunci wannan ba zai sa ta je aljanna ba amma dai ta bada sha'awa ta yi hali mai kyau wannan ba za mu ce dan wuta bane saboda ya aikata wannan laifin amma ne ai ya kunyata musulunci ko bai yi aiki da hali na mai ba bai aiki da hali na addinin musulunci ba to musulunci babu sa, musulunci addini mai adalci idan mara musulmi mara wanda ba musulmi ba ya abu mai kyau bai hana fara musulmi idan ya abin da ba daidai ba a ba zai hana fara Allah ya ce wa kana Allah Allah ya kasance bi ma ya na muhita mai kewayewa da sani dangane da abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ya ce mai a gaba da rama ha ankum haula ijadatum anhum fil hayatid dunya ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من Ya wai ku ji fa duk wayannan ayoyin an saukar da su don kare bai ne duk ayoyin da muke karantawa saboda za a dora wa bai rashin gaskiya aka saukar da su don a kare bai hude a dora wa musulmi wanda shine mai laifi a dora mai laifin shi Allah ya ce ha antum haula'i ya ku ga kunan ku waɗannan kaga yadda Allah kamar ana nuna su da yaza hmm. jadaltum anhum fil hayatid dunya kun yi jayayya domin ku kare marasa gaskiya a nan rayuwar duniya in ji Allah Allah ya ce fa man laha an hum yau qiyama in kun kare su a nan duniya to waye sai zo gaban Allah ya jayayya da Allah ya kare su a gaban Allah ranar tashin alkiyama waye sai wani kai lauya da ka kare barawo ka san barawo ne aka murkusa ma kuɗi eh ka kare ɗan damfara ka kare wanda ya fyaɗe eh ka kare eh wanda ya ci da ceto ka kare dan ta'adda mutum ya kisan kai ka zo kotu kai ta turancin banza ka kare shi dan dai kawai ka samu duniya dan a dau duniya a baka kun san babban matsala ne akwai wanda yana ganin shi in zai samu duniya to ya yi dan an ji lahira ya shiga wuta ba matsala ba wallahi akwai saboda tsabar da ke hankali in dai zai samu yanzu akwai wanda yake gani idan zai samu naira miliyan ɗari a nan duniya tashi ce to ya yi da zai iya ridda ya tafi jahannama saboda kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya me a cikin ta wannan duniya dai da muke ciki me a cikin ta eh me ake samu sai na aliyu wato yana da hikima yake cewa wannan duniya bai ga abin da ya kai rigima a cikin ta ba ya ce wai me abubuwan jin daɗin duniyar gaba ɗayan su ba ya ce abubuwan jin daɗin duniya ya ce abu na farko shine abin da ya shafi dangin abinci abin da ya shafi me dangin abinci a duk abin da ya shafi dangin abinci wanda ya fi daraja shine zuma wanda ya fi daraja shine ne zuma a cikin dangin abin da ake ɗanɗanawa na abinci menene zuma kashin kwaro ne kwaro ne zai yi kashi ya yi breakfast da lunch da dina ya samu wuri ya tula kashi kai kuma ka zo ka kwashe kashin ka wanke kwano ka zuba ka wanke cokali ka manta cikin kashi za ka samu sai ka wanke sannan ka rinka ɗebowa kana wallahi fara sa kashi sai me me a cikin wannan da zaka yadda ka saba wa Allah ka tafi jahannama saboda wannan yace abu na biyu shine abin da ake sakawa eh abin da ake ne sakawa a duk tufafin da ake sakawa a duniya duk tufafin da ake sakawa a duniya wanda fi kowanne daraja shine alhariri shi fi kowanne tsada shi fi kowanne tsada shi fi kowanne daraja a harir ya ce to shi kansa a haririn menene sakar wata tsutsa ce sakar wata wata tsutsa ce daga na ake hada asalin alhari asalin original ne me daga nan sai me almashmum abinda ake sunsunawa turare eh ba sai shine mai daraja ba na'am a cikin turare wanda ya fi daraja almisk eh almisk asalin miski original idan za a hada shi cikin sinadarin akwai jinin dabba a ciki to ne sai almanko abinda ake aure ka kashe kuɗi don kai aure da kyawun yarinya ka auro ne a ciki Ya ce ma ba da fi ba. mafitsara ce gidan fitsari ne aka sa cikin gidan fitsari ke ƙarya yake <laughs> yanzu a ce ka yi sabuwar amarya ka kashe miliyan barkatai an haɗa kayan auren an je italy an je swiss an je dubai an je ina an haɗo kayan auren an yi biki an raba motoci an zubar da dala an gina mata gidan miliyan ɗari an yi waye an yi buɗa duk gaba ɗaya an kammala menene duk da aka kawo masa gidan fitsari shi kenan ba shi bane duk haka ta fitsari ce duk an haɗa ne duk wani wahala da ne Thank you. sai za Allah ban da kai sakare saboda harkar fitsari zaka zaka zama dan wuta harkar fitsari ka zama dan wuta Allah ka gafarta ma. wato shi dan yi wasa da hankali da na da ma sakare yake zama da wasa ko kuna jin da ake cewa lahira da wasa ne wallahi in baka yi da lahira da gaske bane kai kafiri ne kun dauka da wasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wanda fi kowa jin daɗi a duniya gaba ɗaya annabi ce sai Allah ce ku dan tsoma shi auta ku zari second ɗaya a tsoma kawai a zari a nan duniya Allah ya bashi tsawon shekaru ya bashi mulki ya bashi dukiya ya wataya ya ji daɗin duniya ya yi iya shege ya yi sakarki ya yi tsiya ya gada kowa ya shi ƙayasa ya yi zina da wanda yake so ya sha giyar da yake so ya hau motar da yake so ya ci abincin da yake so ya kwana a gidan da yake so ya yi yawon duniya ya gama komai Allah ce ku tsoma shi wuta ku zare shi da an tsoma shi sai a cire shi a shi sai Allah ce a tambaye shi hal mararta bi ni'matin qaddu ka taba jin dadi a rayuwarka sai ce ya Allah ai ni a jahannama ka halice ni tsoma shi da aka yi sakon ɗaya wallahi ya manta duk jin dadi ne ya bayyana yi a duniya har ya manta har ya dauka a wutar jahannama ta saboda tsabar gasa shi da ce ne sakon daya tsomawa aka zari saboda zaka samu duniya ne zaka ce kai da ka tafi jahannama kalidi na fiha abada kai aljahalu aibun jahilci illa wa sahibuhu mu'ibun wa laysa lahu nasibun wannan duniya sai na aliyu shi abu na biyar da shi da jin daɗin duniya ne almarku almarku abinda ake hawa ha abinda ake hawa a zamanin sai ce ha alfar wanda ya fi daraja shi ne doki a zamanin sa ko fashan doki sai sai na ce to ne cikin abin hawa ce duk inda ga abin hawa ajali ne ko ba ajali ba ce doki ma ajali ne ina ma sai na Aliyu ya zo ya zo mota yace ajali ne idan ka kai rushe shiyar mota tana walƙiya an zagaya ana taya ka murna abinda ake ce maka ka ƙara kawo mutuwa kusa da kai abinda kawai ake nufi kenan yanzu kusan mafi yawan mutuwar jama'a ne ke kashe su mota mutum nawa zai sabuwar mota a zo ana taya shi murna sai ya zo fly over ya kuli kulin rake ya ta wuce da shi lahira kuma shi kenan an gama ka kalli mota ko maƙeri ba zai iya amfani da ita ba a wata ruwa ya ce abu shida na shida sai ya kara da almasharub abin da ake sha ya ce duk abin da ake sha ba wanda yake da darajar ruwa ya ce shi kuma ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi za ka samu to mene ne ko akwai wanda ya gagar ruwa a sakwata nan gaba ɗaya saboda talauci kishin ruwa ya kashe shi ko a masallaci za ka sha a zuron ɗin masallaci ko a tukunya masallaci za ka sha to me a duniya a Allah ya ce to in kun kare mara gaskiya a nan duniya da ku samu duniya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyama wa isa ya kare su a gaban Allah ranar tashin amma ya kunu alaihim wakila ko wane ne wanda ya zai zama wakilin su a wajen Allah ya ce ya Allah yana so a bada belin su a sallame su akwai mai yin wannan babu wanda ya Allah mun gode maka da kai mu musulmai sai Allah ya ce mai a gaba larama ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم Bahaushe ce Allah الله غفورا kulle ƙofa ya sa بايا sa sakata sai ba ta da in ka tura za a iya bude masa Kunga sai Allah madaukin sarki ya ce me wa man ya amal su'a duk wanda ya aikata mugun abu ya saba wa Allah ya yi zina ko ya sha giya ko ya wani mummunan aiki au ya zilin nafsahu ko ya zalunci kanshi ya aikata laifin da wani ya cuta amma bala'in kansa zai dawo ranar an kiyama a to ita matsalar ka cuci wani sai ka nemi halaccinsa sai ka nemi sai ka nemi halaccinsa duk wani mu to amma ko ka nemi halaccinsa har ka saba wa Allah ko baka saba wa Allah ba ka saba wa Allah to shi wannan saban na bangaren Allah sun mai yastaghfirun Allah sannan ya nemi gafara Allah ya ji ga ghafurur rahima zai samu Allah mai gafara mai jin kai Allahumma ghafir lana warhamna Allah ka gafarta mana ka ji mu sai Allah ya ce mai a gaba da ramma wa man yaksib ithman fa ma yaksibuhu ala nafsihi aliman hakima Allah ya ce wa man يكسب اسما duk wanda ya tsororci zunubi eh, ya aikata sabo ya jawo kanshi zunubi da kanshi ya saba wa Allah eh, wa man yaksib isma فإنما يكتبه على نفسه تو بلاء الزرب ينعقش لا مقايدة على كينا لا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه وأن سعيه سوف يرى سنة ثم ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukura a wata ayar ce wata mai nauyi ba ta daukar nauyin wata mai nauyi ranar tashin alkiyama kana tashi filin kiyama duk abin da ka gani a tare kayan ka Allah bai tsara maka ba eh ka kinkimi kayan ka ba mai karba maka ko ka sai ga mutum ya ɗebo kaya na bala'i niki niki ya nufi gaban Allah da ka mutu an gama ita matsala ma duniya kenan ba sai kiyama ta zo ba man ma ta faƙar kamar kiyamatu da ka mutu kiyama ka ta tsaya ko ba ta tsaya ba da ka mutu ba an gama kana mutuwa an gama ko mutu na ko wanda san san da zai mutu ka gama tara kuɗin sai ka mutu mun je wani gari tare da wani dan uwa nuna mu wani irin gida kam garin ban tsamani akwai gida mai kyan shi yace kaga gidan ne yace ce wani bawan Allah ne ya gina gidan sai da ya gama gina gidan duk alatin duniya gaba ɗaya ya saka a cikin gidan sai Allah ya zara ran shi yayi tafiya aka dawo da gawo shi lafiya tsakanin zama gada ne ke kwana a gidan su ke kwana maza duk dukiyar da ka tara kana mutuwa sai a raba wa mata da yaya in ba tarbiya suka samu ba ko tunawa da kai ba su kare mataka kuma mataka idan ka tara dukiya ka mutu kamar mata da sai kaga dama ka mata kyautar naira dubu hamsin yanzu ga wata daf aka ce take ce wannan hajiya a rabon gado ga wata jib take eh? ce ha duk sati za a kawo mata dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu bala gidan haya na wuri kaza da kaza na ke ne ana kawowa kuɗi na shigowa ta fara ɗaura manya-manyan zannuwa yanzu za ta je anguwa ba sai ta tambayi kowa ba ta samu inci. tana kwantawa ana janta tana muzurai ga direba ta ɗauka ga yan shan miya ana zuwa ana mata gaskiya ana hajiya sai kin yi wallahi in ta wata uku cikin wannan rayuwar da Allah zai turo a shawarce ta ce hajiya Allah ya turo wai in kin amince za a taro da alhaji dawo duniya ta ce wa ni da na samu yanci Allah ya ƙara nauyin ƙasa Akwai wannan wa yana gaya min wata mata mijin ya mutu ya ban mata kuɗi ba ta taɓa sanin naira ba sai lokacin aka zo aka same ta ta kunna sidi a cikin gida ta kura balo tana tiƙar rawa tana juyi ana ke yaushe ke zama ta kaba haji ka fara tiƙar rawa haka ta ce dana kuɗi na tana mu wannan mutuwa ta ce to menene ni wallahi wannan mutuwa ƴanci ta sama mu sai ko kana can kabari ana tikaka ana ya kai ka samo kuɗin tuni a cikin duniyar nan saboda wanda za ka lalace ba gane Allah ba ka ji Allah Allah ya ce wa Allah ya salil insani illa ma sa'a dan adam ba abin da zai bi shi lahira sai abin da ya aikata wa anna sa'ahu sawfa yura duk abin da ya aikata kuma da sanu sai an nuna masa shi ranar tashin alkiyama Allah ka ji tausayi mu Allah ya ce summa yujzakul jazaa'a al-awfa sannan za mu cika mai sakamako wato sakamako na cikawa inji Allah madaukakin ba ƙari ba rage Allah ya ce in mm, ku gama yawon duniya wa anna ila rabbikal muntaha don sai ka gama zagayawa ubangiji yana rabbul za zaka dawo ka iske shi duk gama zagayawa duk gama kewayawa wata ran kwatsam sai dai ka ganka cikin kabari an kwashe ma kafafu ba dabara da zaura kana shiga kabari an zama Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance mai ilimi ne sannan mai hikima ne sai Allah ya ce mai a gaba da rama ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل يوا وقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وتكذبك هائك تلجي ما يأشيك balle bayan ka aikata laifin kuma ka ɗauki laifin kai wani shari'a ka ce shi yayi bala'in ya karu Allah ya ce wa man ya yakasib kadiyatan duk wanda da kansa ya aikata kuskure eh aw isman ko ya aikata zunubi kuskure kila ka aikata laifin baka sani ba amma daga baya ka gane cewa laifi ka aikata ko kuma ma da gangan ka je kai bambar ma ka san Allah bai so Allah ya hana amma ka aikata sun mayar irin bihi bari'a maimakon ka dawo ka daidaita da Allah ka tuba ka gyara sai kaga abin da zaka koma ka sake kalawa wani ka sake wani sharri ka ce shi ya aikata bayan Allah ya ga kai kai bayan Allah ya ga me wallahi sai Allah ya wulaka ta sai Allah ya tozar ka an kusa da daina ji duriyar ka gaba daya na ta faɗi wannan magana aka dauka da wasa nake yanzu ta bayyana ko bata bayyana ba kuna jin wani motsi shirin kamar mushriki ya ci shiru a sharuwa mu man yaksi a tana isma sun mai bihi bariya baka yi cin amana Allah ka ci amana addini ka san kai ka ci amana Allah kai ka ci amana addini ko kuma ka zo ka tafi fiki da ido wai kai kai kai da kare ne wai kai ga dan duniya da kare wai ka sanya da zaka mu murkusa kuma wai a gagara gara bakin gare bakin za ka samu bayin Allah masu neman gyara ka musu sharri ka ce Allah ya kyale ka wallahi Allah bai barinka san daga yaran nace to daga yau ruwa ya ci sarkin rafi kuma ku tsaya ku gani ya sa Allah ne kare wani ya same ce kai malam kabiru da kai boka ne da ka samu kuɗi ya ce wallahi san da ka faɗi magana na gani muke abun bayyewa domin kwararrun 'yan duniya so nake Allah ya ce faƙaɗe ta mana buhutanan wa isman mu hmm. duk wanda shi ya yi laifi kuma ya ƙarƙira wani Allah ya ce ihi ta mana buhutana ya kinki mawa kansa ƙarya in ji Allah wa ita isman mubina da zunubi bayyananne Allah ka raba mu da kala wayanda ba su ji ba ba su gani ba idan aka kala mana Allah ka tare mu kamar yadda ka tare mu sai Allah ya ce mai a gaba Allah rama ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرون to ya lamalai ne ke ana ramba. an zallallahu akal kisa ba wancan lama allah ya ce allahu akubaa allahu akubaa ba don kallon na'alla a gare kaba ya kai annabi muhammad. sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu da rahama Allah la hammat da'ifatun minhum an yudilluka yan kamun kafan nan cangin kirar da sun bata da dan sun zo sun ce musulunci za a rufa wa asiri wannan da ba burbude da ba lalata ce ne to ni da lalata magana za ta kama hankali kuma za ta kama ba cengin kirar sai ta awo mu ba kowa ya kawo shawara ake karawa ba an kawo shahara ka ja ka duba da kyau tukuna ne an ba ka wani cewa cewa sai jefa ka sai an je lahira ana ma tambaya kan sai da za Allah ya ce la hamma da'ifatu minhum an yubillu daya abin da kaga shine gaskiya ci je duk inda za ya yawo Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yudilluna illa anfusahum hmm. Allah ya ce ba kowa ke batarwa ba sai kawo domin Allah zai nuna wa Annabi sa gaskiya Allah ya ce wa anzalallahu alayka wa ma yadurrunaka min shay sannan ba su iya cutar da kai da komai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukin sarki ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah shi ya sauka maka da alkitabu ya sauka maka da alhikima menene alkitabu alqur'ani menene alhikima sunna ta annabi Muhammad ashe ita ma Allah ne ya sauka da ita Allah ya ce wa 'allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar da kai abin da baka sani ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ga mai gaskiya ga dan ciwa ciwa saboda wannan yasa Umatu ibn Ubayd ya fushi yana yin fushi yace shi ya koma Makka yace kai yayi rigama ya zama munafiki ya hade da kafiran Makka maimakon ya tuba ya dawo zuwa ga Allah a sauka lafiya ana sauka lafiya a jihar Allah ya ce wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah a gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai girma ce ya zuwa yau 18 ga Ramadan 1435 kwamitin marayu ya samu gudunmuwa kai ku ce Allahu akbar ya samu tufafi da za a ba marayu tufafin maraya 1663 wannan sutura ce wata take rage a ƙasa ta mutum 1663 sannan kuɗi cash kashadan ba cakadan ba cash not check Kasada, North takada naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da tamanin da biyu taimakon da aka samu a yau alhaji bashiru gwaranyo kashiya ta hannun ɗan agaji ɗan ila mai jarhula kun gane shi Jarbula jadan jaros kenan ya aiko da gudunmuwa naira dubu hamsin wani bawan allah ya ba da gudunmuwa naira dubu biyar allah ka saka wa Bashiru gwaranyo da alkhairi Allah ka rufa masa asiri duniya da lahira wannan bawan Allah da ya kawo gudunmuwa Allah ka saka masa da alkhairi ka biya masa bukatunsa da alkhairi wata baiwar Allah daga Madera baiwar Allah daga ta aiko da gudunmuwar kuɗi naira dubu uku Allah ka saka mata da alkhairi ka yi wa 'ya'yanta da mai gidanta albarka da ita baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik